Mm-hmm. Assalamu alaikum muna yi wa malam maraba da zuwa cikin wannan shiri namu na bakon ajinmu da farko dai muna so mu ji sunan malam da kuma takaitaccen tarihin rayuwar malam wanda ya kunshi inda aka haifi malam da kuma shekarun da aka haife shi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ah, ni ma ne muku sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. kuma na yi muna da wannan haduwar tamu wanda eh, ka nemi ne makaɗan takaitaccen bayanin tarihin rayuwata ni sunana muhammad nazifi inuwa kuma ni mutumin cikin birnin kano ne an haife ni a wata unguwa da ake cewa da ita gwale wanda daga baya ta zama local government ce da eh, gwale da kano municipal duk abu ɗaya ne to daga baya sai aka ware so ni lokacin da aka haife ni sannan tana matsayin unguwa ana cewa da ita gwale gwale babbar unguwa ce a cikinta akwai kuma unguwoyi ƙanana to ni an haife ni ne a cikin wata unguwa da ake cewa da ita sararin awaisu ita ma awai awaisu tana cikin kusance tsakiyar birnin kano kuma an haife ni ne a shekarar 1970 miladiya kuma kamar yadda kone yaro wanda aka haifa a cikin birnin kano ike rayuwa a cikin birnin kano to nima a cikin birnin kano na rayuwa ta gabaki ɗayanta har zuwa lokacin da kuma ake fita makaranta nima na fita kamar yadda mutane suke fita makaranta wannan shine lokacin da aka haife ni da kuma inda aka haife ni malam a ɓangaren haddan ƙur'aninka Shin ka yi um, a Islamiyya ka yi ko kuma a tsanga ko kuma duka biyu ka haɗa? To, uh, Mala Aminu Sha'aibu ko? Ni karatu na kusan in ce ruwa uku ne. Na yi karatun allo shine matakin farko da na fara yi. Kuma na je na ci gaba da karatu a makaranta ta tsari wacce aka yi ta karatun alkur'ani amma dai na yi karatun alkur'ani a cikin birnin kano karatun kuma allo wanda ake rubutawa kamar yadda kowa ike irin nasa a wancan lokacin wanda za ka fara tun daga abin da muke cewa da shi alu an baki wauzal ba a lobaki lallan hakuri tun za a rubuta maka alo an baki wauzal ba a lobaki lallan hakuri wannan uh, kalmomin suna nufin kamar a billahi ne su ne farkon abin da ake fara rubutawa yaro a billahi minash shaitanir rajim sai a zo a yi babbaƙunta a ce da kai alo an baki wau zal ana biya maka ɗaya biyu kana riƙewa to irin wannan na fara da shi na fara da shi a gurin alaran mamalan sani <coughs> allah ya masa rasuwa tuntuni sannan daga baya eh, mun koma gurin alaran mamalan haya. shi ma eh, muka ɗora har zuwa lokacin da muka koyi baki kuma aka fara biya mana karatu kun san a wancan lokacin biye ake fara yi ah, ana biyowa matakai-matakai saboda yadda in mutum ya yi hadda sai ka ga haddar ta zauna to bayan wajen malam ya haya, kuma na yi makarantar alaran magwani daudu to saboda haka daga baya ne lokacin ma mun riga mun yi sauka kuma ah, mun fara hadda ma mun yi nisa a hadda sannan aka buɗe wata makaranta ta tafizul Kur'an wacce an buɗe ta ne a hadeja so ina cikin ɗalibai mutum arba'in da aka ɗiba daga jihar kano wanda aka kai su waccan makaranta to nan ma muka ci gaba da karatu saboda haka kun ga na yi karatun ƙur'ani irin wanda ake yi na allo sannan kuma na yi karatu wanda ake yi da ƙur'ani kuma wanda ake yi da ƙur'ani mun yi karatu da malamai da yawa waɗanda suke na tsari ne wanda aka tsara su amma kuma a gida akwai waɗanda kuma daga baya muka zo muka dinga jiyan musu da haddarmu wanda na jiyarwa da manya na jiyarwa da yara daga cikin yara akwai sa'a na ma wanda na zo mun yi karatu tare da shi wani yaro ne ba ba indiya wanda suke zaune a wannan gari da shi da mahaifinsa so ji ta inda muka faro karatunmu da kuma inda muka ciki. malam wata sura ce ka fi jin daɗin karanta ta a Kur'ani. to malama ruqayya ni ai kowace sura ta alqur'ani ina jin daɗin ta tunda shi alqur'ani ga baki ɗayansa daɗi ne da shi babu wani guri wanda ba shi da daɗi a cikin qur'ani wasu dai da yawa suna cewa na fi jin daɗin sura kaza ko na fi jin daɗi sura kaza ni kowace na ɗauka ina jin daɗin ta babu wata sura da bana jin daɗin karatunta na alkur'ani in ka ji mutum yana ware wata sura yana cewa wannan ta fi daɗi wannan ba ta fi daɗi ba ina ganin watakila ko baya duba ma'anan ne sai dai kawai san rai kuma za ka ga mutum akwai surori da watakila ko saboda saukinsu a wajen hadda da kuma rashin wahalar da ya sha wajen haddace su sai kaga kamar ya fi ah, jin daɗin karanta ta amma dai kowace sura ta alkur'ani tana da daɗi sai dai daga cikin surorin da ah, su ne min daɗi akwai suratu yusuf sannan akwai suratul ahzab ita ma ina jin daɗin ta sosai akwai suratul nur malam muna so ka biya mana ko ayoyi guda biyar ne daga cikin alkur'ani malama fatima ai ke kamata ki biya mana dan na ji yadda kuke naku karatu ne yanzu na zo biya muku karatu tun da ba ko kuma ga gaya muku makaranta ta ku kai ziyara sai in biya muku a can amma dai ba laifi bari in biya muku ko da dan wani abu ne kaɗan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 فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ۖ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما to malam muna so ka ɗan ba mu takaitaccen tarihi game da karatun primary ka secondary har zuwa haya institution digirin ka na farko na biyu zuwa na uku wai to to uh, mala ahmad da kai da sauran 'yan uwanka kamar yadda kuka ji ni farkon abin da na fara buɗe ido da shi shine karatun alkur'ani sannan kuma daga baya an sani a makaranta ta firamare islamiyya ta makaranta da ake cewa da ita maadul islam ita ma tana cikin kano kuma a cikin unguwar ɗan da gwaɗan eh, bayan wannan shi ne muka tafi atc hadeja wadda ita ce makarantar secondary wanda eh, ita secondary ce wacce ake yin ta shekara hudu kun san daga baya aka kawo tsarin shekara uku shekara uku shida kenan ka yi shida a firamare sannan ka yi uku a karamar secondary ka yi uku a babbar secondary kaga shekara sha biyu kenan ko so mu lokacinmu ana yin shida ne a firamare sannan kuma a yi hudu a secondary saboda haka na yi wannan amma ban karasa ta ba sai aka ɗauke ni aka kai ni sudan sudan da aka kai ni a can na karasa secondary bayan na ƙara secondary a sudan sannan na yi karatun wata diploma da ake yi tana koyar da harkokin addini na musulunci sannan kuma da dabarun koyarwa diploma ce wacce ake yin ta akan education and islamic studies watan ana yin ta ne akan tarbiyya da islamiyya to bayan wannan na dawo gida sannan sai na tafi madina jami'atul islamiyya kenan ita jami'atul islamiyya kamar yadda kuka sani tana daga cikin manya-manyan jami'o'i na musulunci na duniya wacce take ƙasar saudiya kuma an gina ta ne a madina garin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to na yi wannan jami'ar jami'atul islamiyya kamar yadda kuka sani jami'o'i daman shekara hudu ake yi idan ba mutum ya samu tangarɗa ba ko ya samu matsala na ko dai bai ci jarrabawa ba ko kuma wani abin ya gifta masa wanda karatun bai tafi yadda ake so ba za ku ga wani ya ƙara rabin shekara ta karatu tunda karatun jami'a ba kamar na sakandare ba ne da ake yin zango uku ko firamare da ake yin zango uku ita firamare kaga ana zango uku sakandare ma ana yin zango uku amma jami'a za ga zango biyu ake yi zango na farko da zango na biyu to wanda Allah ya taimake shi ya ɗauko karatunsa bai samu wani abu wanda ya yanke masa ba ko dai matsalar jarrabawa ko kuma matsala ta rayuwa da wasu suke gamuwa da ita wacce za su sa mutum ba zai iya ci gaba da karatun ba sai ya jinkirta to na yi wannan jami'atul islamiyya kuma abin da na karanta jami'atul islamiyya shine abin da ya shafi bangaren qur'ani tafsiri da kuma kira'o'i na alkur'ani shi sa bangaren da muke karatu kamar tsangaya ce wacce take karantar da wannan sashen ana cewa da ita kulliyatul qur'an wa dirasatul islamiyya wannan shine abin da ne a jami'ar musulunci ta madina kaji mataki uku kenan ko matakin primary secondary diploma sai kuma matakin karatun jami'a digiri kenan na ɗaya shine uh, mataki na hudu so na dawo gida kuma na je uh, abin da ake cewa da shi yi wa ƙasa hidima wanda ake zuwa shekara ɗaya wanda mutanen mu suke cewa bautar ƙasa ko ita ƙasa ba a bauta mata Allah ake bautawa ita ƙasa sai dai a yi mata aiki ko a yi mata hidima so na je hidimar ƙasa a jigawa wanda na yi aiki a makarantar nazarin harkokin shari'a ta musulunci da kuma shari'a ta zamani a ringin to bayan nan na yi shekara ɗaya ne wannan hidima ta ƙasa na dawo kuma daga baya na nemi samun gurbin karatu a jami'ar bayero so a jami'ar bayero shi ma na yi digiri na biyu wanda shi ma abin da na yi a kansa dai ya shafi karatun akula a kan ƙur'ani ne so bayan na gama wannan na dawo sannan na sake neman gurbi na yin digiri na uku a ita jami'ar bayero to amma wasu dalilai suka sa ba a bani wannan dama a jami'ar bayero ba so da haka sai na sake komawa sudan na yi digiri na uku shi ma akan karatun alkur'ani a jami'atul jazira wacce take wani guri da ake cewa da shi madani an fi cewa da gurin jazira ita ma jami'ar ana cewa da ta jazira amma dai wanda suke can sun fi cewa da gurin madani so a can na yi digiri na uku so bayan na yi digiri na uku kuma Eh, na dawo gida kuma aka ci gaba da yin abubuwan da ake kai a yanzu. Dokta, a ɓangaren karatun soro, muna so mu ji a wane kalar littattafai ka karanta da kuma wajen malaman da kai karatun a gurin. To, eh, na yi karatun soro, eh, Malam Mahmud kake? Malam Muhammad. Malam Muhammad na yi karatun soro. kuma na yi shi da yawa gaskiya na yi karatu na soro a gurin wani malami da ake cewa da shi malam yaro na yi karatu na soro a gurin malam abdullahi mai ishiriniya kuma na yi karatun soro a gurin malam nuhu sannan na yi karatu shi ma irin na soro a gurin wani malami da ake cewa da shi malam lawa to kuma abubuwan da aka na karanta a can shine irin abubuwan da ake karantawa a makarantun soro za ka ga ana farawa ne a bangaren da ya shafi fiƙihu ni na fara da ahalari wanda mun yi irin su kawa'idi tun a makarantun islamiyya makarantun dare wanda ake kun san da ana yin makarantar dare za ga bayan an yi sallar isha yara suna zuwa makarantun dare ana koyar da su abin da ya shafi karatuttuka na addini yadda za su yi ibada yadda za su bauta wa Allah daga baya ne kuma aka sake zamanantar da su aka mai da su islamiyya Me ya kwanda da daddare wasu sun dawo da su bayan magariba daga baya kuma aka dawo da su bayan sallar la'asar ake yi to na yi karatun ahalari na yi karatun ishmawi na karanta risala a iziya na karanta risala na karanta askari na karanta muktasar sannan wannan a ɓangaren fiƙihu kenan sannan na karanta tun daga kan arba'u na hadith na karanta shi akwai littafi da ake karantawa ana cewa shi tanqihul qawlil hasis shi ma na karanta shi a soro na karanta wani littafi shi ma hadisai ne yan gajejjeru a cikinsa muna cewa da shi shihabi shi ma na karanta wannan littafin sannan na karanta irin su bulugul marami da a soro na karanta eh, wani eh, littafi shi ma kamanninsu ɗaya da ah, bulugul marami duk ya shafi bangarori ne na hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam so da a wannan layin na karanta har zuwa muwatta ta imam malik a karatun soro sannan a bangaren da ya shafi luga da ake cewa na karanta ajin rumiya na karanta wacce ake cewa da ita muna cewa da ita milhatul irab na karanta wannan na karanta ƙatsarun nada kuma na yi karatun alfiya ta ibn malik ita ma da a karatun soro sannan na karanta littattafai na waƙoƙi irin su ashariya da wuturiya da irin su daliya ishiriniya duk mun yi su sannan ko mun karanta waƙoƙi irin na wanda ake cewa da su mu'allakat waƙoƙi ne na larabawa tun na lokacin jahiliya kafin musulunci sannan mun yi karatun mukama ma a wannan ɓangaren sannan a cikin abin da ya sha ɓangaren hadisi duk a karatun tsoro na karanta littafan nan na hadisi guda shida duk a makarantar tsoro a gaban malami kuma kamawa daga bukhari muslim irinsu tirmizi irinsu ibn maja irinsu nisa'i da ah, abu dawud duk waɗannan mun karanta su a karatun soro saboda haka littafin da na karanta a makarantar soro gaskiya suna da yawan gaske kuma kun san karatun soro shi ba karatu ne na sauri ba irin wanda ake yin sa an ka fara littafi sai ka sauki sai in wani dalili ne ya sa malamin ya ga bai kamata ah, ah, ka ci gaba da karanta littafin ba zai iya karanta maka har irin su riyadu sali ne duk mun karanta su a soro so wannan shine wasu daga cikin littafin da muka karanta a makaranta ta soro malam wani kalubale wani kalubale ka haɗu da shi a makarantar sakandare to makarantar sakandare gaskiya babban kalubalen da na haɗu da shi shine bakunci wanda duk inda muka yi karatuttukanmu a cikin gida ne kuma a gari amma a wannan lokacin Ah, shine lokaci na farko da aka fara kai mu wani gari da niyan mu je mu karatu to abu na farko da na fara haduwa da shi shi ne bakunci rashin baka saba ba na ɗaya na biyu hatta gurin da za mu kwanta ni tun da nake ban taba hawa gado mai bene ba kun san gado mai bene eh, eh irin mai guda biyu din nan to in kai sabon kawowa ne kai tun da kai karami ne ana ɗaukan mu mu kamar genius ne haka akwai siniyoyin mu waɗanda wanda suke na gaba da mu to su manyan su za su kwanta a hawa na ɗaya na gadan kai kuma sai a ce da kai na biyu za ka hau kuma na biyun nan bai daka taka masa nasa ba sai ka san dabarar da za ka yi ko ta ina ka kama da ni ban ma iya hawa sama ba sannan kuma aka ce lallai ba kuma wanda zai ciccida ka to haka wani lokacin in kama in kasa in kama in kasa haka dai kuma gashi in kai bacci yadda ka saba a gida ka gino ka faɗo <laughs> to wannan yana daga cikin babban kalubalen da na haɗu da shi a makarantar sakandare kalubale eh, na gaba shine yanayin abinci tunda abinci ne makarantar da muke ɗaliban sun mu da aka kawo mu mu ba mu da yawa gaba ɗayan ajinmu mu arba'in ne kuma irin layin da aka ɗora mana karatu daban ne akwai 'yan haya islamic studies wanda suke karatu a makarantar su ma 'yan bodin ne to sun kai su dubu mu kuma aka zo aka watsa mu a cikin su ajin mu daban dai irin karatun da muke daban amma makaranta duk ɗaya gurin kwana ɗaya saboda haka wannan an tashi an yi abinci ba mu saba da irin abincin ba yadda ake dafa shi da gaggawa da kuma rashin yawansa wanda za a baka da kuma rashin daɗinsa akwai wani tuwo da ake mana an gurza miki a kumatinki in baki sa ba sai ya ji miki ciwo za a haɗa da dawa da masara a je a nuko su ba tankaɗe babu komai haka za a zo a tuƙa a kama kuma kafin ka zo ma ya salanci lokacin da za ku zo ku ɗauka so haka za ku zo kuma yanayin abincin dai za ka ga yanayi ne na abincin da baka saba da cinsa ba to bayan wannan akwai kuma wani babban kalubale shine yadda na gaba suke yi wani na baya mugunta wani lokacin in ka zo ka fice wani ma baka masa sallama ba ko baka gaishe shi ba sai ce ka dawo sai sa ka tsallan kwado ko kuma haka kawai in ya ga baka kwanta masa are ba sai je yanka maka jeji ya ce kullum ka zo kai noma ka sare kaya to wannan shi ma kalubale ne sannan kuma akwai kalubalen ban ruwa haka kawai na gaba da kai sai ya ka ya nuna maka wasu fulawo ya ce kullum sai ka ba wannan bokiti kaza kuma ga gurin yashi ne da kasa ruwan zai zuke to gaskiya wannan yana daga cikin kalubalen da na fuskanta kuma babban kalubale shine maraici lokacin da aka kai mu wannan sakandare na riga a wannan lokacin mahaifina ya riga ya rasu sau da haka akwai abubuwa da za ka ga kana so eh, kuma ya zamanto za su yi maka wahalar samunsu to wannan yana daga cikin abubuwan da muka fuskanta amma dai alhamdulillah mun yi hakuri kuma eh, mun samu gwargwadon abin da ya kamata mu samu ah, malam muna godiya sosai da wa'annan jawaban tambayoyi da kamana ah, duk da dai lokaci ba zai ba mu dama ba akwai wasu raguwan tambayoyi insha Allahu amma a wani shirin na gaba za mu ƙara gayyato malam da fatan muna fatan malam zai amsa gayyatan mu a karo na biyu mun gode to ni ma na gode Allah muku albarka Allah isa kuma ku yi karatu mai yawa ku yi karatu na zamani ku yi karatu na addini kuma sannan Allah ya bamu ikon aiki da abin da za mu karanta da ni da ku ɗin baki ɗaya na gode